بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> Allah ta'ala ya kamu yau ashirin da bakwai ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma yau ashirin da bakwai ga watan tara miladuniya tara a wannan masallaci namu jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin a tajridu sarih لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمان العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wannan zai zama majalisunmu na 43 insha Allah ta'ala idan ba manta ba muna cikin kitabul ilmi kuma muna cikin babin da ke bayani akan at-tanawubu fil ilm al-imam az-zabidi rahmatullahi alayhi ya kawo hadisi kwara daya حديث سجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مكشي حديث يا كاوشي عند الإمام البخاري أم بتشي wannan lafazin kuma تقيتت lafazi sai muka ga cewa saboda cikar fa'ida mu ɗauko shi a can inda al'imam al-bukhari ya ambace shi a cikin kitabun nikah domin mu ji shi ga baki daya to muna cin karanta hadisin sai lokaci yayi ba mu kammala ba saboda haka insha Allah ta'ala yau za mu kammala karatun wannan dogon hadisi wanda shine zai ba mu cikakkiyar kissa na abin da ya faru a cikin wannan hadisi sagiduna umar radiyallahu anhu yana ba da labari cewa ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sama ya masa izini ya shigo bayan ya nemi izini sau uku ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira shi ya dawo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsallakta nisa'ak ka saki matanka aka ce ya ma'aikin Allah manzo Allah sun ya ce la ya ce ban sake su ba a nan ne sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya tabbara ya ce Allahu akbar to shine zamu ci gaba da karantawa ba a cikin littafin ba sai ce thumma qultu wa ana sai na sake faɗi kuma na ce wa ana ƙa'imun alhali ina tsaye asta'nisu kuma ina neman abin da zai lallashi zuciyata in natsu ya rasulullah ya ma'aikin Allah law ra'aitani wa kunna ma'shara quraish naghlibu an-nisaa ya ma'aikin Allah baka gani da mu ƙuraishawa mun kasance muna samun rinjaye a kan matanmu in mun faɗi ba sa mayar mana da magana falamma qadimna almadinata idza qaumun taghlibuhum nisa'uhu amma ya ma'aikin Allah da muka dawo Madina sai ga mu mun tsinci kanmu a cikin wasu mutane da matansu sun fi karfin in sun faɗi magana sai matansu su mayar musu da magana فتبسم النبي صلى alaihi عليه da manzon sama yaji wannan magana sai sayyidina Umar sai murmushi ya murmushi summa qultu sayyidina Umar yace sai na sake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah law ra'aitani wa dakhaltu ala hafsata ya ma'aikin Allah baka gani na na taba shiga wajen na na hafsa radiyallahu anha fa qultu laha nace mata la yaghurrannaki an kana جارتك أوضع منك a إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد sai na faɗa mata na ce kada ki rudu wannan kishiyar taki ta fi ki kyau sannan annabi sama ya fi santa yana nufin na na isha radiyallahu anha fatabassama annabi sallallahu alaihi wasallam tabassumatan ukhra sayyidina umar yace manzo sama ya sake murmushi wani murmushin na daban fajalastu hina ra'aituhu tabassama da naga manzon sama yanzu ya dawo ya natsu dama a cikin natsuwa yake naga hushin nashi ya tafi to sai na zauna فرفعت بصري في بيته شيئا يغد البصر غير أحبة ثلاثة سيسينا قلت لكن دع النبي صلى الله عليه وسلم يكيسك نكلا بتاغدا manzo sama ya gane ina kallo ba har uku faƙultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah ud'u Allah ala ummati sai ya ma'aikin Allah ji rayuwar da muke ciki ka roƙa mana Allah mana ya ma'aikin Allah Allah ya yalwata mana mu al'umma ka hmm? fa inna faris war rum qad wusi'a alaihim wa utu ad-dunya wa hum la ya'buduna Allah sai ma'aikin Allah baka ganin farisa ba. waddahu mawa ga yalwar Allah ya musu suna wadaka a cikin duniya kuma fa ba su bauta ma Allah mu ko muna bauta ma Allah ji ba da kake ciki ya ma'aikin Allah fajarasa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an manzo sallama da yana kishin gida sai ya tashi zauna sai ya zauna fa qala sai ya ce awa fi hadha anta ya ibn al-khattabi sai yanzu ya umar wannan ne kake kallo ya kai umar dan al-khattab inna ula'ika qaumun ujjilu tayyibatihim fi alhayatid dunya ai waɗannan wasu mutane da ujjilu an musu gaggawa an basu su tayyibatihim ababan su na dadi fil hayatid a duniya an ba su za su cinye nasu ne kai a duniya fa kultu ya rasulullahi istaghfir li sai na ce ya ma'aikin Allah to ka nema min gafara Allah na yi kuskure da ne wannan tunanin fa'tazala annabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu to sai ya sake dawo da mu kan labarin sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma matansa min ajli zalika alhadisi saboda wannan abu da ya faru da muka faɗi a satin da ya gabata wa yi asarar nabiyu ila ba'adu azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai maza su ne to ya kaurace ma matansa hina afshatu hafsatu ila aisha lokacin da na hafsa ta yaɗa wannan labarin zuwa ga na aisha a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba hafsa labari cewa babanta shi ne zai zama khalifarsa na biyu bayan baban na na'ishar sayyidina abubakar ya zama khalifarsa na farko kuma ya ce sirri ita kuma sai ta je yi wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi amana amana na faɗa miki saboda na yadda da ita ma idan ta tafi wajen yan uwarta sai ta ce amana wanda ta faɗa min ita ma ta ce amana ita ma ta uku sai ta tafi wajen ta hudu ta ce amana ni ma wanda ta faɗa min ta ce wanda ta faɗa mata wanda ta faɗa mata dukka amana ce fa kafa kiyaɗa ba to shi ne wannan tuntuni balarabe yana cewa asirru fawqa laysa bisir asirru fawqa laysa bisir duk sirrin da ya wuce mutum biyu ba sunan shi sirri ba mukan ce musulmai ba mu da sirri ko wani tuntuni na kan yi wani tunani sai ce a masallaci fa ake tattaunawa kuma sai a ce sirri to kai bai kunu sirrin yanzu kamar masallaci ne ya zame mai sirri ga wasu can a baya kila ba karatu wasu suka zo ba misali to ya zame da su sai mu kore su to kare shi wannan manzon da sama ya ce ma matansa na laila kwana 29 baya zuwa wajen siya ya musu ilahi ya rantse da Allah cewa ba zai sadu da su ba ba zai kusance su ba kwana tara. wata ɗaya ya ce wa kana qala ma ana jahilin, Alayyin na shahara manzon da sama ya rantse ya ce ba zan shiga wajen mata na ba a wata guda min shiddati mawjatihi mawjidatihi alayhinna hina atabahu Allah saboda kushin da manzo Allah sama ya tsananta a gare shi da ya akan su a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce masa lima tuharrimu ma a lak tabtaghi mardata azwajik to da kaman sama ya kushi da matansa yace ba zai sadu da su ba ba zai shiga wajen su bota guda ma madat tis'un wa ishruna laylatan a lokacin da kwanaki 29 suka shude da kala ala aisha sai ya shiga wajen nana aisha radiyallahu anha fa bada biha sai ya fara da ita fa qalat lahu aisha da ya shiga sai nana aisha sai ta ce masa ya rasulullahi innaka kunta aqsamta alla tadkhul alaina shahra ba ka rantsi ba ka ce wata guda za ka yi baka shigo wajen mu ba وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا في أي قناة 20 تركينا yau safiyar 29 kuma ka rantse ka ce wata guda za tun da ka tafi nake kirgawa ba ranar da ne kuskure to ya aka ka dawo yanzu faƙala sai mazan su ne asalin watan musulunci kwana 29 yake yi ya kamata wata ya nukusani ne in bai nuqsani ba shi shine faqduhu lahu qadran idan ba ku gan shi ba a daren 29 sai ku kaddara kai gobe ya cika talatin shi ne abin da ya faru so daga wannan watan kwana 29 ya bai wai ya dawo ne fa daga hijirar da hushin da ya da su amma ka gama magana da aka tarbe shi da ita ثم أنزل taala تعالى ta hayyar daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da aka ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi eh, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما أقبا ما تم ذا wadda take فكي صوت ذوتي رايوة ما matan راكي Ya'yan sarakai to maza sama zai take ta sai ta je ta je ta samu inda za ta je ta wannan rayuwa wadda kuma Allah da ma'aikinsa ta zaɓa to shi kenan dama Allah maɗaukacin sarki ya tanadan ma mata masu kyautatawa irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lada wanda yake mai girma to da aka fara da nana Aisha radiyallahu anha fa bada abi awwala imra'atin min nisa'ihi sai annabi ya fara da ni a matsayin matarsa ta farko fahtartuhu sai na zaɓi Allah na zaɓi manzansa manzan sama sai da ya ce mata wata shiri abu suke je ki shawara da iyayenki babanki da babar ta ce ati lahi wa rasulihi al tashiru abawayya ya rasul Allah a game da Allah da manzansa sai na je na shawara da iyayena ikhtartu Allah wa rasulahu wa dar al akhirah na zaɓi Allah na zaɓi annabi na zaɓi lahira ثم خير نساءه كلهن daga nan manzo sun ya je ba matansa zaɓi duka irin wannan zabin da ya bana na na'isha radiyallahu anha fa qulna mithla ma qalat Aisha sai suka faɗi irin abin da na suka ta faɗa wato kowace ta ce ikhtartu Allah wa rasulahu wa dar al akhirata shi ce ba to kun ji asalin yadda hadisin yake a cikin kitabun nikah al-Imam al-Bukhari ya ambace shi da wannan lafuzzan cikakku a cikin kitabun nikahi babu mau'izatin rajul na li hali zawjiha babin da ke bayani akan mutum ya je ya madiyarsa wa'azi saboda mai saboda ta gyara zamantakewarta da mijinta wannan hadisin malamai sun bashi muhimmanci matuka al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi sai da ya istinbatsin hukunce hukunce a cikinsa sun fi ɗaya ya ciro hukunce hukunce sun fi ɗaya saboda lokacin mu sani ba ko muna da shi kuma ga mala ya kama na ziyara za mu ba shi dama muna da fa'idoji guda talatin da ɗaya a cikin hadisi wanda za mu yi ambatansu na farko jawabu tanawubi fil ya halasta wani ya wakilci wani a neman ilimi kai da abokinka ku shirya kuna kasuwanci yau ya je makaranta kai kuma ka tafi shago in an dawo sai ku haɗe sai ya maka bayanin abin da ya jiyo a makaranta ko ya karanta maka abin da aka karanta masa a makaranta a sheikh muhammad bin salim usaimin rahmatullahi alayhi a cikin sharhinsa na bukhari sai ce wal yawma aghna an hada aw aghnana an hada ash-sharif sai ce a yau ba mu bukatar wannan saboda akwai kaset kaga inda ake dauka kenan yawwa saboda ka in baka je makaranta ba sai ka sama sai ka ce wani ya baka ka saurara shi ya ɗauka ko kuma an tura sai ka saurara ka ji haka shirin Muhammad bin Salih rahmatullahi alaihi ya ce to fikihun farko kenan wanda kuma dama shine al-Imam bukhari ya kulla babi akan sa babun at-tanawub fil ilm babun da zai bayani akan wakilci a neman ilmi fikihu na biyu ko istinbati na biyu al-i'timadu ala khabarin wahidi ya halatta a shari'ar musulunci a dogara da labarin mutum ɗaya amintacce ta yaya aka gano domin sai na umar yakan je majalisi sai ya daya karantar da abokinsa shi kuma gobe sai wancan abokin nasa ya tafi majalisi shi kuma ya ya karantar da shi da abin da aka faɗi na wahayi na alkur'ani na sunna kaga ya halatta kenan a karɓi riwayar mutum ɗaya saɓanin wasu daga cikin ƙungiyoyi da aka samu na bata musamman a gaba-gaba mu'tazila mu'tazila su sharaɗinsu dole sai ya zama mutum biyu suka ruwaito hadisi sannan hadisi zai zama an karɓe shi sau da fahimta su ta kuskure shi sannan a cikin wannan dai akwai wal amali bi marasili sahaba ya halatta ai aiki da mursalin sahabbai mursali shine hadisin da wanda ba wanda bai ji daga annabi sallama bai ce ya ji daga annabi tarihin mursali kenan wanda ya fi gamewa kamar yadda malaman usulu suke wanda bai ji daga annabi sallama ba sai ya ce manzon sama ya ce masa ila shi sahabi ne ranar bai je majalisi ba ya karɓi hadisin ne a wajen wani sahabi to kaga a ka'ida ya kamata ya ce ne misali ibnu abbas radiyallahu ma. sai ya karbi riwaya daga Umar na Umar radiyallahu anhu ya karantar da shi to da ya karba hadisin daga na Umar kai tsaye da ya tashi sai ce qala rasulullah sallam wa lam yadhkur Umar ibn al-Khattab bi ambaci na Umar ba kila zai iya yiwa kuma tabi'i ne ya ji hadisi daga sahabi shi kuma sahabi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ku gyara daga can kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai tabi'i kai tsaye sai ya ce annabi sama ya faɗa to wancan na farko shine ake ce mashi mursalu sahabi shi kuma wannan shine asalin mursali shi yasa shi yasa ne bai kuniya da ta ce ce wa mursalun min hu sahabi yusaqatku sai ce mursali shine hadisin da aka cire sahabi malamai suka masa istidraki suka ce wa mursalun ma iyun rafa'a ko wa mursalun ma iyun rafa'a hadisi mursali shine hadisin da tabi'i yace annabi ya am ya ce to idan sahabi ne ya ji daga sahabi sai malamai suka ce ashe ba laifi ya kawai ya ji daga manzan Allah salama shine ne abin da suke ce mushi mursalun sahabi a cikin wannan hadisin mun samu wannan fikihu na uku Layar falufalibun ilmi an mu'ashi hilis ta'inabihi alaƙa labin in hadisin na karantar da mu ashe dalibin ilimi bai kamata ya shagalta da neman abin da zai rufa ma kansa a sirri da shi ba domin ya yi amfani da wannan domin ya nemi ilimi da shi in kana ilimi to ba ya hana ƙasa neman ilimi ba hana kasuwanci ba hana aiki in kana aikin gwamnati ko kana kasuwanci. ko kana soja ko ka zama ɗan siyasa ba ya hana ka zo makaranta ko me ka zama za ka iya zuwa ka je ka yi karatu akwai ɗan siyasan da idan ya zo waje karatu to wasu ma za su zo sai ya musuluntar da wasu da yawa ya sa wasu zama ɗaliban gaske ko da farko ba dan Allah suke zuwa ba suna zuwa ne dan ya su to nan gaba ana musu fatan su zama sun zo dan Allah haka akwai ɗan kasuwa babban mutum in ya zo karatu ko da yawa yaran shi za su zo karatu to abinda mu ba mu da shi to wannan neman karatu baya hana kasu baya hana neman kuɗi sannan neman kuɗi baya hana neman karatu za a iya haɗa su ga sayyidina Umar da wannan makwabcin nasa dan uwansa abokinsa mutumin Madina suna yin tanawudi yau wannan ya je gobe wancan ya je فقه نهد أخذ الطالب بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته ɗalibi ya riƙa da ƙarfi ya zama yana da himma ya zama yana da niyya mai ƙarfi akan duk abin da bai ji ba a ranar da baya nan to sai ya tambayi wanda ya je domin ya karantar da shi kun ga abin da suka riƙa yi kenan sai na umar da shi da wannan dan uwan nasa yau wannan bai je ba sai ya tambayi wancan yau wancan bai je ba sai ya tambayi wancan to haka ake bukata ka zama baka je ba kuma baka tambaya me aka yi ba wannan tarbiyya ce mai girma sosai da ya kamata mu sa ta a cikin zuciyarmu kuma mu aiwatar da ita a cikin rayuwarmu fikihuna biyar an na tawaturi an ya kuna mustanadu na kalatihi al’amuran mahsusa Ashe shekarar tawaturanci tawaturi shine labari ya zama ya yaɗu kowa yaki. mutane da yawa suka ruwaito shi to sai malamai suka ce sharaɗin ya kasance duk waɗanda suka ce suka ba da labarin to ya zama sun ji ne sun ji ne daga asalin mai ba da labarin ko daga asalin wanda abin ya faru da shi ko sun gani da idansu shine al'amrul mahsus الأمر المحسوس قد يكون wa وقد يكون مرئيا مشاهدة zai iya yiwuwa an ce abu mahsusi ne ya zama ji aka yi da kunne zai iya yiwuwa kuma gani kai da idanka lal isha'atu lati la yudra man bada biha ba kawai labarin kanzan kurege ba ba san waye fara yada labarin ba wannan ba riba bane shi yasa yanzu tawaturi zai yawa ta hanyar social media zai yi wuya ka tabbatar da shi ta hanyar social media kana zaunan ka wani zai zo kawai ka ga ya yada wani labari kai kuma babu tasabbuti babu neman tabbas kawai kai ma sai ka cilla shi shi ma wancan ya je cilla to ina ta wato hanci sai an dawo daga ba ina aka ji to wallahi ni ma wani ya tuho min ne a group kaza na gani ke labari ya zama wani iri wa cikin wannan hadisin kaga ai an yada cewa ne manzo sama ya saki matansa duka ko ba haka aka yada ba aka ce manzon sama ya saki matansa duka gari ya dugun wasu suka zo suka yi ta kuka an damu da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama karshe sai ta bayyana ba da sai na umar ya je bincika ashe labarin ba haka yake ba a'a manzon sama ya ma matansa ila'i ne ya kaurace musu na wata guda amma ba sakin su yayi ba fiqhu na shida jawazu su'al su'alul alimi jawazu su'alil alimi an ba'd umuri ahlihi ya halatta za a iya ma malami tambayar abin da ya shafi iyalansa wa in kana fihi ghadaba ko da a cikin labarin akwai wani abin da bai kamata a ji ba idza kana fi zalika sunnatun tunqalu idan ya kasance akwai abin da ake son a samu na koyi da malamin a cikin wannan abin ko da wani abu ne da yake ba a san a yada shi to ya halatta a zo a tambayi malami game da shi kun ga an zo an tambayi manzo Allah sama cewa a tsallakta nisa'ak sai da umar zai tambaye shi ya ma'aikin Allah wai daga sai ne ka saki matanka ka ga mutum ya saki matarsa ya wani abu ne da ba mai dadin faɗi ba amma dai duk da haka an tambayi annabi sallama saboda fa'idar da ake son a samu a ciki sannan wa mas'alatun tuhfaz idan ya kasance akwai wata mas'ala da ake son a haddace a kiyaye domin ta zama ka'ida ta addini ya halatta a malami tambaya fikihu na bakwai tauqihul alimi wa mahabatuhu an istisari ma yukhsha min taghayyurihi inda zikri girmama malami da ganin kwarjininsa ta hanyar a ji tsoron a tambaye shi abin ake ganin kamar ba zai ji daɗi ban an tambaye shi kaga sai na umar sai da ya ta haka haka sauran sahabbai ma in ba sai umar din ba ba wanda zai iya karfin hali ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a da nisa'a. Hmm? to wannan irin kwarjinin da sahabbai suke da shi a game da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan kwarjinin ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sahawa a sallah amma wa fil qawmi abubakr wa umar fa haba an yukallima ga sayyiduna abubakar ga sayyidina umar a masallaci amma sai suka ji kwarjinin su tambayi manzo Allah sallama sai da aka samu zuliyadai ne yace anuki sati salatu am nasita ya rasulullah ce an rage sallah ne ta dawo raka a biyu za a rika yi ya ma'aikin Allah ko mantuwa kai maza su ne ce ma nufi sattuwa mai nasika ce ba a rage ba kuma ban manta ba amma daga baya sai mun su ne ce a sadaka zuliya daini zuliya daini wai abin da yake faɗi haka ne aka ce ai haka ne ya ma'aikin Allah raka a biyu kai sai maza su ya shiga ya cika taraka wuyi guda biyun daga baya kuma ya zo yi ba a jiki to kaga wannan kenan kwarje ne na yadda sahabbai suke ganin kwarjinan annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi istinbabi akan haka akan cewa malami dole ya zama mahalli ne na tauƙiri a wajen almajiransa ya zama suna ganin girmansa suna ganin sa sannan ko ba malamin sa kai ba duk wani malami a duniya na sunna wajibi ne a tsare masa mutuncinsa wajibi ne duk al'ummar da kaga ba ta girmama malami wannan al'umma halakar ta zo idan kana ciki kana da ikon da za ka yi wa'azi ka ci gaba da wa'azi in ba ka da ikon wa'azi to ka tsorata da halin da al'umman nan za ta zo tsinci kanta a ciki Allah shirye mu fikihu na takwas taraqqubu khalawatil ilmi عالم ليسأل ليسأل عما لعله لو سئل بحضرة الناس أنكره على السائل ترقب خلوات العالم kula da yaushe malami ya keɓe la'allahu law su'ila bi hadratin بحضرة an karahu ala sa'i domin a yi malamin wata tambayar da ana tsammani da za a masa ita a gaban mutane to kila malamin ba zai so a masa wannan tambayar ba ana son ɗalibi idan kana da wata tambaya ta musamman to ka keɓe malami ka masa kun ga sai na umar abin da ya na sai da ya gama zan sama ya shige wannan ɗakin sannan ya zo ya nemi mai tsaron ɗakin ya ce masa ya ya masa izini ya ce umar ne a bakin kofa ya dawo ya ce na faɗa masa bai ce min komai ba sai na umar ya ce sai koma wajen mutanen da ya gansa a gefen mimbari suna zaune wasu suna kuka sai ya zauna tare da su amma halin da yake ciki sai ya ƙara azazzala akan ba zai iya juriya ba bai ma'anin sama tambaya ba ya sake cewa je ka ce masa Umar ne har sai da suka yi haka sau uku ko ana son haka idan kana da wata tambayar da malami ba zai so an ai masa ita a fili ba to ka ware ka je ka masa tambaya daga kai ke shi ke sa ina jawo hankalin wasu masu karanta fatawoyi da ake yi a wasu wajaje ko a talabijin ko a gidan rediyo sai a ce sai an ambaci sunan mai tambaya babu zikiru a ciki ba ta kiwa a ce kuma sai ka ambaci sunanka ko kai kake kiran waya ba sai ka ce ni ne wane wane ba ba dalilin da sai an san sunanka ila wata matsala ce wacce take eh, ba kowa ake ba ba ka san kowa ya fahimci kai kai yi ta mun gane ai to wani na cikin ladabin ilimi fiqhu na tara anna shiddatal wad'ati 'ala an-nisa'i mazmumatu maza ku yi haƙuri malamai suka ce tsananta ma mata ka zama kai kullum cikin zafi kake mazmuma abin zargi ne ba a so me yasa لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار وترك سيرة قومه domin manzon sallama da ya zo sai ya irin tsarin mutanen da Qurayshawa ya kama tsarin wa tsarin mutanen Madina me tsarin mutanen Madina sassauci ga mata har mace ta ji mijinta zai mata magana ta iya mayar mishi su ko shawa fa idan ya sa ya sa kara ba ta tsallakewa in ya ce <clears throat> shi ke ba to manzala sama da ya zo kaga sai na umar na bashi labari sai ya ne sai ya murmushi <laughs> sai ya murmushi sai na umar ya ce mm, waɗannan irin mutane ne muka zo muka tsinci kanmu a cikinsu mu zo mun kasance in muka faɗa ma mata mu ba su tsallakewa amma sai gashi yanzu mun zo mun tsinci kan matan wasu mutane wai mutum yana ma matar shi magana tana mayar mishi sai na umar yana mamaki yana ba maza sama labari fa sama rasulullahi sama sai man sama ya masa murmushi wato sai na umar ka zama mai taushi eh ka zama mai taushi kuma sai na umar ya zama haka daga baya ya zama mai taushi malaman sira suka ce sayyidina umar in yana zaune a cikin iyalansa sai ya musu laushi amma idan harka ta mulki ta zo ko shugabanci inda ake buƙatar a zafafa to sai ya zafafa shine wani marubuci daga cikin marubuta ya rubuta wata maƙala ya sa mata umaru bayna linihi wa shiddati sayyidina umar a tsakanin tsanantawarsa inda ake buƙata a tsananta da kuma laushinsa inda ake bukata a lausata ko shi ne can kamar yadda alfazazi rahmatullahi alai yake cewa cikin ishiriniya fasasa bi za ka alhalkalilan wa shiddata shi ne malami da kan wallah gafarta mushi yake siyasa a ciza a hura fassara baitin nan a ciza a hura inda ake bukatar cizawa a ciza inda kuma ake bukatar a hura a hura Eh, a hura a ce a yi haƙuri to haka ake shugabanci fikihu na goma jawazu ta'dibin na ibnatahu ya halatta mutum ya ladabtar da matiyarsa wa qarabatahu ko kuma wadda take da dangantaka da shi bil qawli da magana li ajli islahi hali zawjiha saboda ya gyara ta tabi mijinta shi sai na abubakar ma ba magana yayi ba lokacin da aka tafi za a je abin nan ghazwatul muraisiya lokacin da aka je na Aisha radiyallahu anha ta tarasa abin wuyanta aka zo aka faɗa ma sayyidina Abubakar cewa gayi nan na ishe ta zo ta tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi makanin laysa fihi ma'un wa laysa ma'ahum ma'un ga na ishe nan ta tsaye da mutane a inda ba ruwa kuma mutane ba su da ruwa sai na abubakar ya zo sai ta ce sai ya rika caccaka ta yana samun hannu ya ce habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fi makanin laysa fihi ma'un wa laysa ma'ahum ma'un yana mata haka ta ce ga manzo Allah sama kuma kwance akan cinya ta na kasa motsi saboda ba na son in yi motsi manzo sama ya farka daga bacci da babana zan nuna mana damu da wannan caccakata da yake yi ko ko a'a in ci gaba da yi ma manzala sama ina lallatan manzala sama ina kula da shi ya zama bai farka daga baccin shi ba ka in tsinke masa baccinsa ka je da ake kula da maza wata fa mijinta zai bata doka ya ce mata dan Allah kin ga na gaji don Allah duk wanda ya zo ki bashi hakuri ki ce ina bacci na zuwa sai wani wani yana ke wani yana sallama da kai in yi mata magana ce ka sani irin ku ne da kuke baccin nan ka ce ka a tashe ka arziki da yawa ke tafiya ya bau ka ji fidda ko fa da gaskiyar tafa ko <laughs> fikihu na sha daya jawazu siyaqi qissati bi akmaliha halaccin idan wani ya zo ya maka wata tambaya ka ɗauko mishi bayani gabaki ɗaya wa illam yatlubi sa'ilu dalika ko da mai tambayar bai nemi haka ba ka kana hunalika maslahatun min ziyadati sharhin wa bayani idan ka ga a cikin ka jawo masa duk abin da ya faru ga baki ɗaya akwai bukata ta ƙarin bayani da kuma sharhi to babu laifi ka masa shine muka yi mu yanzu ai muka dauko hadisin duka saboda fa'idar ta cika ga baki ɗaya Allah sa mun dace na sha biyu tawadu'ul alimi wa sabruhu ala su'ali talibi ana son malami ya zama mai juriya ya kuma zama mai tawazu'u akan tambayar da ɗalibi zai masa wa in kana fihi ghadabatu ko da a cikin tambayar akwai wani abu da ba a so ka jure ka bashi amsa ya fahimta in ya so daga baya zaka iya masa wa'azi ka seta shi ka ce masa ga abin da ya kamata kana irin waɗannan tambayoyin ba kaza da kaza da kaza sai na umar ya zama manzon sama tambaya manzon sama kuma ya bashi amsa ku duba tambaya a tsallakta nisa'ak ya ma'aikin Allah ka matan matanka ne tikihu na sha uku jawazu daqqil babi min ajli istizan ya halatta a zo a kwankwasa kofa idan ana neman izini kaga ai an zo an kwankwasa kofa sayyidina Umar ko abokinsa din ya kan dawo ya kwankwasa ya dawo ya kwankwasa kofarsa ce a san mahuwa wai Umar din na nan kuwa ya halatta fiqhu na sha hudu jawazu dukhulil aba'i ala wa walau kana bighairi izni zawj ya halatta uba ya shiga ɗakin yarsa ya shiga gidanta ko da mijin bena ko da ba da izinin mijin ba hmm. ko da ba da izinin miji ba ya halatta baba ya je gidan yashi hmm. wani sai ya aurar da yashi fa shekara ashirin bai taba zuwa wajenta ba ba daidai ba ne Ba zan sama yana zuwa wajen 'ya'yansa mata sannan kuma manzo hadda da dare manzon sama ya je gidan sayyidina Ali radiyallahu anhu da daddare har sun kwanta bacci suka tashi manzo Allah sama ya zauna a tsakiyar su na na Fatima tana gefe shi kuma sayyidina Ali na gefe shi kun tambaye ni game da bawa kin kawo kuka cewa in baki bawa to ba na karantar da ke wani abin da idan kika yi shi ya fi miki bawa ba sai koya musu addu'ar da za su kai in za su kwanta ya ce su tasbihi talatin da uku su tahmidi talatin da uku su takbiri talatin da hudu kullum za su yi bacci wannan ya fi musu ba da za a ba su rika musu hidima na na fatima radiyallahu anha ta kai kuka wajen mazan sama cewa aiki ya mata yawa hannunta yana yin bororo saboda daka da nika da shara da wanke-wanke da sauran ayyukan da mata ke yi to shine sai man sama yazo ya karantar da su wannan addu'a yace tafi bawa tafi bawan da za a bata fiqhu na sha biyar jawazu tanqid abai an ahwalil al-banat la siyama ma yata'allaqu bil mutazawwijat halaccin miji kai baba ya rika bibiyar halin da yarsa take ciki musamman ma idan tana da miji ka rika taimakonta wajen yadda za ta taimaka ma mijinta ka rika ba ta da barbaru ka aurar da ita amma kuma ka taimakonta da ababen da za ta ƙara yaukaka soyayya ta aure a tsakaninta da mijinta ba maza kawai ba hadda mata iyaye mata su ma su rika haka su rika bibiya halin da 'ya'yansu suke ciki ya suke zamantakewa da mazajensu akwai zamantakewa mai daɗi sai a ƙara ba ta wasu dabarbaru yadda za ta ƙara wannan rayuwa ta ƙara daɗi idan kuma aka ji wani abin da ba daidai ba to a zo a kwaba mata a hana ta ba a ziga ba kaga duk wannan rayuwar ita ce muka bata muka shiga hauragiya shi yasa muke ta wahala muka fi kowa saki aure goma saki goma sha biyu har da wanda aka yi wa kwanakin baya ba a rana ba a lokacin aka yi ba kaga biyu sun kare ke ba shi wannan babba wallahi a cikin al'umma dole wani bature yana faɗi a cikin a cikin a cikin wani rubutunsa yana faɗi yana cewa abu na farko da za mu rusa musulmai shine mu rusa gidajensu mu shiga gidajensu mu sa aure ya zama bai da muhimmanci, mu sa su zama aurensu ya koma kawai ba ba ba ba su ɗauke shi a bakin komai ba shi ce ku kaga halin da ake shirke cikin na sha da husnu talaffuzi ibn abbas wa shiddatu hirfihi ala al-istila'i ala funun yadda tafsir yadda sayyiduna abdullah ibn abbas ke da taushin neman ilimi da kuma sansa da tsananin sansa akan ya gano fuskokin tafsiri kaga waccan abin da yanta tuba ila Allah faqad saghat qulubukum wannan aya ita ce ta sa shi wannan tambayar har muka samu waɗannan ilmoman ce wai waɗanne mata biyun nan ne Allah ke maganar su sai na mara ce a a a ha ba ibn abbas ai nan da ta tafi da kasan yi ba wasu bane hafsa ce da aisha shi sai na mara yana ganin wani ba wani abin sai ce in baka sani ba ma zauna in baka cikakken labari daga fa zuwa ban daki suka fara wannan fira na umar ya je ban daki shi ma je ban ya je ban daki ya kai masa buta bayan sun dawo shi kenan sai ya rika zuba masa sayyidina umar ruwa shi kuma sai na umar yana alwala shi ne ya amfani da wannan dama ya samu waɗannan gwalagwalan kalmomin lu'ulu'an ilimi mu ma gashi muna karanta fiqhu na sha 17 hirsu sahabati ala talabil ilmi wa dhabt bi ahwali rasul sallallahu yadda sahabban manzalar sarma suke da kwadayin su sami ilimi ya kuma za ta haddace mana halayen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakin shi murmushin annabi sallama dariyarsa tafiyarsa baccinsa hatta abin da yake yi a cikin gida wanda ba wanda ya isa ya gani sai matansa sai su su tambayi maza su ce ya maza su tambayi mata su ce ya annabi yake kaza da daddare sai a ba su labari domin su sani sun tabbatar da ba su da rabo a wajen Allah idan ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da rayuwarsu za ta yi kyau ne idan ya zama suna irin rayuwar da manzo Allah sama yake kaga abin da ake bukata ke mu mu zama Sikihu na sha takwas jawazul bahti fil ilmi fi turuq ya halatta ai tambaya akan ai bincike akan ilimi ko a hanya ne kaga bayi suka je sayyidina Umar ya je bayi Abdullahi ibn Abbas ya je shi suka je ya rike masa buta bayan ya fito yazo zai yi alwala shine ya zuba masa ruwa shine masa waɗannan tambayoyi yi masa tambayar nan har aka samu wannan hadisi sau ka haka ake son ɗalibin ilimi ya zama ya zama ko da yaushe neman ilimi yake yi a kowane lokaci wal hakanan haka nan ma in ya ga an an keɓe to ya nemi ilimi wa fi halin qu'udi wal mashi haka nan a halin zaune ake ko a halin tafiya kar ka zama kana wasa da ilimi rika yawo da takadda rika yawo da biro da kaji wata fa'idar da baka sani ba sai kai me yasa mu suke cewa idan ka ji wata fa'ida uktubha walau ala ha'iti kai sauri ka je ka rubuta sai ka shafa sai ka ga baka da biro baka da takarda ka ji an faɗi wani abu to sai kai sauri sai ka rubuta a bango bangon mutane sai ka je ka ɗauko ka da ka sai ka kwafe in ka kwafe daga nan sai ka zo sai ka goge musu haka bata musu bango sun yi sabon fentin nan ana nuna maka gayar yadda magabata suke neman fa'ida ta ilimi ke wanda a yau munan mata tilhima Allah shirye mu fikihu na sha tara asabu ala zaujati wajibi ne mutum ya rika juriya game da matansa duk wanda ba zai juriya da mace ba to zai auri mata dubu kuma ya saki ta dubu ɗin, kuma ya sake auren wata ya sake ta ba matar da zai zauna da ita sannan wani ighda'u an na sannan dole sai ka rika shanyewa kana kau da kai a game da maganganun da wasu matan za su maka jibe da fata ce sai ka ce wata ɗaya za ka yi ya kai ka dawo yau ya fi kaurace musu fa kwana 29 ba ruwan shi da su ba ruwan shi da su amma yau ya dawo kuma ya fara da ita amma yana shiga kalmar ta tarbe shi da ita kenan ba ka ce kwana 29 za ka yi ba ka ce kwana wata ɗaya za ka yi ba ya kai kai kwana 29 ai yau dare na kwana na 29 ke sai maza sama ya ce ba a sarra ha yusuf fi nafsi wa lam yubdi halahum ke sai ya ce mata ai wata 20 yana yin 29 so daga wannan 29 ya kike kike nan kuma magana ta wuce sannan wasatu amma ya yaqa'u minhunna min zalal sannan wajibi ne mutum ya rika kau da kai a game da abin da zai rika faruwa da shi daga ɓangaren matarsa ko matansa min zalal na zane da suke samu amma min haƙƙin mar'i ma ya kunu min haƙƙin lahi ta'ala amma a haƙƙinsa banda haƙƙin Allah in Allah ta taɓa to ba zai kyale ta ba amma in shi ne to a nan ana buƙatar ya zama ya kau da kai kau da kai kar ka ce tit for tat ne kai ana taba ka kai ma sai ka taba a to ba za a zauna lafiya a gidanka ba in ka ce duk abin da aka yi sai ka yi magana eh ai shi yasa a wancan hadisin hadisin hadisin hadisin ummi ummu zar'i mata ta shida ko tace zauji idza dakhala fahi wa idza kharaja asid wala yasalu amma ahi tace zauji idza dakhala ahi malamai suka ce da ta ce mijina idan ya shigo fahida ai tsara kalfahdi au ta khallaka bi akhlaqil fahad in ya shigo yana yin ɗabi'a ce irin ta damita to shine sai malamai suka ce agban haiwanatin fahadu ba wanda ya kai abin nan damisa kau da kai kau da kai da ya in ya shigo gida ya ga wani abin da bai dace ba to ba zuwa kawai yake da ya ga kwano ba wani yaro ya ba kwano a tsakar gida ya kwallo da shi kwanan ya sama sannan ya faɗo ya tawarwar eh, ya ga wasu duk abin da ya gani ya ta ihu a gida a zaujin iza dakhala sannan wa iza kharaja ake idan ya fita sai ya zama kamar zaki wato baya ɗaukar reni sannan wala ya tsalo amma ahid sannan kuɗin da suka ragu na cefane ba a cewa ina da ai ɗazi na baki ɗari biyar kuma cefanen ai na ɗari biyu da ɗari uku da hamsin ne ina ɗari da hamsin ɗin nan nawa wala ya tsalo amma ahid kenan kau da kai to dole sai mutum ya zama yana da wannan a zamantakewarsa da mace ina cin ɗabi'ar mutane wanda suke masu kima a rijalul kurama الرجال ya لا يسألون عما عهدوا fikihu na ashirin jawazu tikhadil hakimi inda alkhalwati bawwaban ya halatta shugaba ya zama in zai shige wani daki ko zai zai keɓe ya zama ya sa wani ya tsara kofar shi eh, yamna'u man yadkhulu ilayhi bi ghairi idnihi domin ya hana wanda zai shiga wajensa ba tare da izini ba sai na manzo sama yana da bawabi ko gashi nan sannan wancan matar da mai nama sabon inda sadamatin ula aka ce walam tajid indahu bawwaban a lokacin babu mai tsaron kofar ɗakin annabi salama so da ka ya halatta ya zama shugaba na da fi'i e. ila sai an fito da wannan lugar sannan za a gane in yanzu za a bari a ce wane shugaba ne sai a ce kowa ya shiga wajen shi ai ba za a yi shugabancin ba ba za a yi shugabanci ba kowa zai zo da bukatar shi shi kadai kuma sai shugaba ya saurare shi to ka tattala sakwannin da yake da su a rana sakon nawa ake da shi a cikin awa ashirin da sannan yan najeriya guda ne in shugaban kasa ne in gwamna ne in mutanen jihar shi guda ne in shugaban karamar hukuma ne kana jin ba su fi sakwannin nan yawa ba in zai ba kowa sakwan daya to ba zai iya gama saurara su ba a kwana guda wani kuma idan ba a biya mushi bukatar nan ba to shi shugaban nan zalimi kaga wannan dole mu kula da wannan fikihu fikihu na 21 lil imam al ihtijabu an bitanatihi wa khassatihi ya halatta shugaba ya kebe ya daina saduwa ya daina sauraron abin da mashawartansa inda ma yatsuhu amrun min jihati ahlihi hatta yadhhaba ghaizu idan wani abu ya same shi na iyalansa sai ya daina saboda ka a rika ganin shi cikin wani yanayi eh? shugaba ya zo yana buga teburi ana mita a rasa gane kan shi a ba da shawara mai kyau ce kai ka je gidan kuma na ka aiwatar ka gani ba daidai yake ba so da in ka shiga wani yanayin iyalanka sun dugun zuma maka ko in kai limami ne ka zo ka ja sallah a rana ka ce na ibin kai zo ya ja akwai damuwa yau sai ka bi sahun bayan ba ka ba za ka yi na wancan limamin da ake ba da labari ya yi ruku aka yi kabbara tsit kuma sallar sallar sallar sallar a ko magarba ce ko isha'i oho ko asuba duha wal istiftahi tawil kenan aw al atwal aka yi shiru aka ji shiru aka ji shiru duha tifta istiftahi liman yake me yake oho can aka ji nuna ce aikin banza aikin wani kaga magana ta lalace a latifika sun kulla mishi minti sun mishi kullum minti a gida sama da kasa to shi ya sa kaga manzon sama sai ya kaurace ma jama'a ga baki daya ya samu daki ya shige in akwai wata bukata sai dai a je a same shi a nan kuma ba kowa yake saurara ba sannan wannan iskin batsi ne babba idan mutum gidan shi bai zauna lafiya ba wallahi ba abin da ba zai iya yi in babu zaman lafiya a gidanka to ba abin da za ka iya tsinanawa na alkhairi in ka kuskura mata arziki mata kirki to komai za ka sai ya lalace Idan lam yakun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu da'at masalihu dari ai ba masalihu dari ba masalihu amrihi ma idan ba ka da matar arziki wadda za ta kula da gidanka ta kintsa maka gidanka wallahi komai naka sai ya lalace shi yasa wannan wasiya ce da ya waje ba a rika yi ma masu neman aure cewa dole su roƙi Allah maɗaukacin sarki su ta istikhara sannan kuma su istishara su bincika kafin su zo su yi aure ma damar mutum yana son ya ci nasara a rayuwarsa hmm? fikihu wuna ashirin da biyu a rizku bil asha hadisin ya karantar da mu ana so a rika tausasa magana da sirkai kaga da sayyidina umar ya je ya tambayi manzo Allah ya ce a kuma zo su ne ce la ce ban sake su ba to ba a san ka zo kana faɗa masa da kanka duk abin da ka ga dama kaga da salama a fusace yake aiko ran shi a bace yake da da sayyidina umar ya zo ya masa wannan tambayar kila sai ya faɗo ta magana da ba ita kenan ba to amma manzo sama Allah ya kintsa shi ya cire hazzu shaytan daga zuciyarsa ba raban shaytan sannan kuma duk da haka maza sama ya karantar da mu darasi na a girmama sirikai so daga siriki ba abin wasa ba ne fikihu na ashirin da hudu kan ya sukutu ablaga min alkalami fi ba'd al akwai lokacin da shiru ya fi magana ba kowane abu bane zai faru kace ke kai magana akwai abubuwan da shiru ya fi domin idan kai magana to daidai yake wannan magana ta ka daidai take da ka zo ka zuba ma wuta fetur to da ka yi shirin ka shi yake wanda wannan fikihun da yawa ba mu da shi ba kowace matsala ba ce za ta zo ka ce sai ka yi magana sannan kuma ka kalla idan wani dan uwanka ya yi to kafa ka mu'nata kafa ka mu'nata ya isan maka ba ya ɗauke maka kai ba sai ka yi ba sannan akwai inda ma kun kowa bai yi magana ba to shirin ya fi eh, mutane suna da hankali to karka ce komai sai ka yi magana ka ga manzon sama sai ya shigo bai ce bai ce musu komai ba ana ta yadawa aka ce ya saki matansa Mazan sama bai fito ya bayani ba hakke da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo ya tambaye shi sai manzon sama ya yi bayani sai ni ban sake su ba fikihu na biyar mashru'iyatu listizani ala almar'i walau kana wahdahu ko mutum shi kadai ne ka tabbatar a ofis ko a daki kakkawai ka fada ofis hmm? ko shi kadai ne ka tabbatar da shi kadai ne ka nemi izini watakila yana cikin yanayin da bai san wani ya gan shi sai ka nemi izini an ce ka shigo ka shigo sannan sallama daban Izani daban muna manta wannan يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهل أبو بي أخفئي تستانسوا وتسلموا واو الجمع شيء باتا فائدا تد التركيب باتا فائدا التركيب صدق السلام قبل الاستئذان sai ka yi sallama sannan za ka nemi izini assalamu alaikum in shigo ba ce sai da larabci ba bin jin larabci ba ya fahimtar larabci ka ce masa a adhulu adhulu sai zata ka ce ne kuli Eh? fikihu na da ta'zimu amri talaq ashe al'amarin saki babba ne ku dube yadda sahabbai suka dugunzuma an ce maza sama ya saki matansa to daga saki babban abu ne in aka yi shi hankalin mutane ya kamata ya tashi ba wani abu bane da za a mai da shi kai wani abu kawai kamar shan ruwa kawai a mai da shi wani shan ruwa fikihu na ashirin da bakwai jawazul ila ya halatta mutum ya mabatarsa ila'i nassun qur'ani alladhina yununa min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur ya halatta mutum ya ce mabatarsa ya kaurace mata dalla daftarwa har ya mata watanni hudu tarabbusu arba'ati ashhur idan ya wuce kwana watanni hudun nan daga nan sai a tambaye shi me kake nufi in ya ce sakin ta yayin shi ke in kuma ya ce bai sake ta ba ce to dole ya dawo da ita ila'i kenan kun gama su sama ya ma matansa ila'i na ne na kwanaki ashirin da tara sau da ya halatta ila'i in ana ganin wannan zai larabtar da mace fikihu na ashirin da takwas an na shahar kad ya kunu na yauman kama ya kunu sifatan wa ishirin na yauman wata zai iya zama kwana talatin sannan zai iya zama ashirin da tara sannan fikihu na 29 jawazu itlaqin layali ala ayyam ya halatta ai amfani eh, yini a ce masa dare ya halatta a ce darare kaza ana nufin kwanaki kaza duk da cewa dare yanki ne na na kwana mun gane ai in ka ce dare yanzu misali a ce rana tana faɗi karfe shida alfijir yana ketowa karfe biyar misali muke yi kaga kana da awanni nawa kenan awa goma sha nawa dare yake sha nawa sha shida biyar nawa kenan sha daya to kaga ashe dare wani yanki ne na yini to sauran awannin guda goma sha nawa guda goma sha uku ko su za su ba da ashirin da hudu to su ne ga baki da ake ce musu al-yawmu shi yasa idan aka ce yawmun walaila ana nufin kwana ɗaya da rabi to amma nan manzon sama sai amfani da me sai ya amfani da lailatan eh ko darare 29 fiƙi na talatin mashru'iyyatu takbiri inda al-ijabi wa ta'assub ya halasta an shar'anta ai kabbara idan wani abu ya baka sha'awa ya burge ka ko kuma wani abu ya motsa ka ya halasta kai kabbara da sayyidina Umar ya ji manzon bai saki matansa ba me yayi yace Allahu akbar to da kan wani abu ya burge ka sai ka ce Allahu akbar fikihu na 31 kuma na karshe insha Allah anna kulla ladzatin aw shahwatin qadaha al-mar'u fi dunya fa huwa isti'jalun lahu min na'im al-akhirah malamai sun yi istinbati suka ce duk wani daɗi da zaka ji a duniya to wani yanki ne na daɗin ka na lahira aka ɗiban maka aka baka ilo abin ma mutane nauyi duk wani daɗi da za ka ji a duniya to nau'i wani yankin daɗinka ne na lahira in kana da daɗin a lahira aka ɗibo maka aka baka saboda mansu ne ce mai ula'ika qaumun ujjila ujjilu tayyibatihim ujjilu tayyibatihim fil hayati duniya da rumawa da farisawa da aka ba su daɗi to wani daɗin su ne kawai aka ba su na lahira suka cinye dama ba su da shi a lahira shi ke ba to idan musulmi aka sa shi ya ji daɗi a duniya to wani yanki ne na daɗin shi na lahira aka bashi wani yanki ne a ciki shi yasa suka ce wa annahu law sabara wa taraka ladukhira lahu fil akhirah da za ka bar wannan daɗin na duniya ka jure ka bashi to in ka je lahira za ka gan shi al-imam tabari rahmatullahi alayhi ya kawo wannan cikin a cikin tahzibul ata al-imam hajar ya kawo shi a cikin fatul bari da wasu malaman da suka shirin sai da bukari so daga wannan hadisin kenan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya kara mana fito a cikin addini kamar yadda kuke gani dan uwa a sheikh abin nan Umar Shehu Zaria ba bakon mu bane a nan ko na tabbatar da malam Umar ba bako bane a nan masallacin ya zo masallacin nan ina jin marrataini ne ko marrati ko ya zo su biyu ko fiye da biyu ya taba zuwa wadda na haddace ya zo mana muhazara ta sallah da aka saba gabatarwa Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ina jin ya zo yi wata muhadara na nan ko to yau ma kuma sai gashi Allah madaukaki ya dawo ya ka mana shi kyauta sun rabu na minan lahi sun su daga sama ga shashin in haushi ko a cikin larabcin shi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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to inda baicin malam ya bani umarni ne da in yi magana ina ganin da ba bukatan sai na ce wani abu sau da farko na yi farin ciki kwarai da Allah ya kaddar a ranar yau mala'iku za su yi mana rajista mun halarci da aka karanta hadisin annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wurin da ya fi so ya fi kauna a bankasa ina ga wannan attendance sun kadai a wurin Allah madaukakin sarki yana da fa'ida kwarai da gaske tare da da yawa daga cikin musulmi sun gafala ga barin irin waɗannan wurare kuma babu shakka nisantan irin waɗannan wurare mutuwa ne na zukata wanda kuma mutuwar zuciya ta fi mutuwan gangan jiki kuma dalili ne na faruwar musibu da bala'o'i a ban kasa duk lokacin da aka nisanci wuraren ambatan Allah da ambatan Allah kansa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka da aka yan uwa musulmi ni ba tsawaita bayani zan yi ba sai dai tun da haƙƙi ne musulmi ya ɗan uwansa nasiha nasiha kuma dama ko na kafa da kai yana iya yi babba abin da nake so in ji hankalin mu akai shine dukkan mutum ya sani a baya ba ma ban kafan nan alata alal insani shinun min ad-dahri lam yakun sha'an madhkura sannan yau da gobe za ta zo ta hukunta kuma za a nemi fuskokinmu tabbas ba za a gan mu ba to idan har wannan ita ce rayuwar duniya idan har wannan shine abin da zai zo ya kasance me ya dace da mai hankali me ya dace ga ma'abocin sanin ya kamata babba abin da ya dace shine daidaitawa tsakaninka da mahalicinka domin dukkan rahama a wurinsa take sannan kuma dukkan tsanani wasan yara ne idan an hada da na wurinsa idan an yi sakaci to ta ina za mu cimma rahamar Allah hanya ta farko kuma mafi girma kuma ta karshe ita ce hanyar da malam yake dora mu akanta wanda kuma ake karatu akai shine neman ilimi ba ka sanin girman Allah hakikanin girmansa sai in ka san wane ne sannan kuma babu abu mafi daraja a wurin Allah madaukakin sarki da yake ba dan adam kaman ilimi domin duk abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka umarce shi da ya nemi ƙari a cikinsa in banda ilimi wa rabbi zidni ilma Allah subhanahu wa ta'ala babu da ya kai tauhidi a wurinsa kuma da ya tashi maganan tauhidin nan sai ya kawo masu ilimi kusa da shi ya ce su yi masa shaida a kansa domin ya ce shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi Allah ya shaida babu abin bauta bisa cancanta face shi shi a karan kansa shaida ne akan haka sannan mala'ikunsa a karo na biyu su ne masu yi masa shaida kamar ka ce to sai su wane ne a sanar ɗin kusa da Allah sai ce wa ulul ilimi sai masu ilimi sannan kuma ya nuna cewa ma in ba masu ilimi ba adalci bai taɓa iya samuwa don ya ce ƙa'iman bilkis to kaga ashe ko irin kashin dankalin da ake samu a rayuwar mu ta yau da gobe jahilci na daga cikin musabbabin domin duk wanda ya san waye Allah ba zai zalunci ba ba zai zalunci ba dan ya san rundunonin Allah suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa da aka yan uwa musulmi hanya dai mafi dodar da take kai mutum zuwa ga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ce hanyar dai neman ilimin nan don ya ce duk wanda ya riƙe wata hanya yana neman ilimi akan wannan hanyar to da sannan Allah madaukin sarki zai sauƙaƙe masa samun aljanna zuwa aljanna to kuma ka duba hadisin sai Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce dole sai ka zama malami ba duk da shine abin da aka fi so amma tunda Allah ya raba ilimi kamar yadda ya raba arziki za a ba kowa iyaka sansani ne to amma dan ka san babu asara sai aka ce matukar kana nema dan an san ba lallai ne kila sai ka kai mataki na kululuwa ba to amma dai mu tashi mu nemi ilimi ba karamin alkhairi ba ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna zan masu ilimi shine wani burga ne kirjin mai ilimi wani burga ne wani akwati ne da Allah ke ajiye ayoyinsa a ciki dan ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi duri ladina utul ilm to idan ku har Allah zai zaɓi ƙirjinka ya yi ajiya a cikinsa me kake tsammani ta ka a ranar gobe ‘yan uwa musulmi wannan shine jan hankali na a gare ku sannan a gare mu baki ɗaya abu na biyu da ke taimaka ma mutum samun rahaman Allah shine ikhlasu shi da yin aiki domin Allah rayuwa tana cike da jarabawa masu tarin yawa kuma Allah ba zai bar mu ba face sai ya jaraba mu saboda abin da muke nema a wurin shi ta cancanci jarabawa to amma mu sani babu abin da zai ba mu kariya daga fushin Allah ya mafi aikin mu amfani a wurin Allah kamar yin mu domin Allah saboda babu wani aiki a ban kasa yanzu da za mu yi face waɗanda suka fi mu sun shuɗe akan abin da ya fi wannan to amma abin da zai iya haɗa mu da su a cikin lada da rahama shine Allah ya dubi zukatan mai ga akwai yi domin Allah a cikin jama'a wannan al'amari ne mai girman gaske duk yanda za ka yi Allah yadda da kai ita ce abu shine abin da ya kamata kai musulmi mumini ne hankali baya awan wani aiki da sauki ko wahala da samu ko rashi a'a duk wanda ya san ya kamata yana awo ne da abin da Allah yake so domin ka dace da abin da Allah yake so ko duniya ba su so ka ba wanda ya duniya ya so ka to sai ne hmm? in kowa ya hana ka to shi kuma zai baka kuma kyautar sai ta ce wanda ba ta karewa ‘yan uwa musulmi yana da matukar muhimmanci mu aikata duk abin da zai sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala bai shawara da mu ba gabanin zuwan mu wallahi ba kuma zai shawara da mu ba a lokacin tafiyar mu kullun mu dawwama cikin alkhairi maganganunmu su zamto muna nufin Allah idan an tashi waiwayenmu a same mu a wuraren da Allah yake so yadda da su idan an karanta tarihin alaƙanmu a tadda alaƙa ce wanda za ta iya tsaron alƙiyama a ce da kai inna hada kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura abu na ƙarshe da nan tsaya a kai samun yardan Allah sai an yi haƙuri duk wanda ke neman duniya kaɗai haƙuri yake ka rubuta jarabawa ka faɗi ka kuma sake ɗaukan kuɗinka ka biya kuma a ƙara yadda kai kuma ka koma saboda kana neman da abin da za ka sa a bakin salati to ka tuna ita wancan gidan da kake nema a cikinta babu gajiya babu yankewa to ashe ko in za mu neme ta ya kamata mu zamto masu haƙuri mu zamto masu jajircewa masu juriya har sai Allah ya ce da mu ga tafarkin da nake so kuma na yadda da su jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna la ma'al muhsinin kamar inda na faɗa a yi haƙuri ba zan iya tsawaita kalamai ba saboda ina ga duk bayanan da malam ya mana sun isa su amfanar da mu amma dai abinda nake so da rufe da shi shine duniya dai makaranta ce ya kamata kuma mu yi karatun tanar kuma babban karatun nan shine mai kokari duk abin da zai sada mu da rahaman Allah mu aikata shi duk abin da zai hada mu da fushin Allah ya hakuri mu bai dan adam bai taba barin wani abu na saban Allah ba face sai Allah ya musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi ko a nan duniya ko a ranar alkiyama Allah ta'ala ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana karya. Karya ce ka ba mu ikon nisantanta abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda ne kuskure Allah Sarkin sarki ya fe mana Allah ta'ala dukkan wanda ke cikin kunci da damuwa a cikin al'ummar musulmi Allah ka yaye shi. duk wanda ke cikin wani hali na rashin lafiya ko wata jarabawa Allah ka fishe shi don sarkin sunayenka Allah ta'ala ka kyautata ƙarshen rayuwarmu Allah idan akwai abin da muke aikatawa wanda kake so ka yarda da shi Allah ka ba mu juriya da tsayuwa a kansa har ranar haɗuwa da kai idan akwai laifin da muke wanda ka iya janyo mana fushinka Allah ka kalli alwar rahamanka ka yafe mana ka ba mu ikon tuba kafin haɗuwan mu da kai wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi wa Gracias.